حافظون الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى وصحبه ومن والاه بعد yawwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yau ranar litinin yau ranar litinin kenan ko goma ga watan ramadan alif hudu da arba'in da shida hijiriya kuma goma ga watan uku dubu biyu da ishirin da biyar miladiya wannan shine majalisun mu na goma a wannan a shekara da muke gabatar da tafsirin dare a nan unguwar rogo farfajiyar shekwata ta jama'a za su yi da kamutun sunna ta garin sakwato a arewa maso yammacin najeriya a cikin suratu yusuf alaihi salam mun kai aya ta biyu, mun shiga ta 63 amma ban fassara ta ba ita ce za'a aran ma ya janyo mana kalan ma rajaru ila azihi yanzu zai karanto mana sai mu shiga fassara فلما دَعَوْا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكسل وإنا له لحافظون to lokacin da suka dawo wajen mahaifinsu bayan baro wajen annabi Yusuf alaihi salam falamma raja'u ila abihi qalu sai ya abana ya mahaifin mu muni'a minnal kayl an fa ce ba za a ƙara ba mu abinci ba idan muka yi ai fila bainana wa bainal kayli fil mustaqbal a gaba ba za a ƙara ba mu abinci ba saboda sun dawo da abincin a wannan zuwan da suka yi dole kuma za a sa ran gaba ma a sake komawa to sai suka fara ba da sharaɗin da aka ba inda ya ce fala kai la lakum indi aitul mustaqbal idan ba ku zama da shi ba ni'amin alkai an hana mu an ce ba za a ƙara ba mu abinci ba fa’arfin ma’ana a ƙana nakta in har ana san musamman abinci fa’arfin ma’ana a ƙana ka haɗa mu da ɗan ƙuwanmu idan za mu tafi yaktan a kira'ar hamza da kisa’i da khalaf shi ma kaga idan muka je sai na sa’awa kuma mina ko kuma nakta gaba ɗaya in muka tafi shi ne za mu samu damar yin awo? wa inna da kula hafizun kuma mun tabbatar maka da cewa za mu kiyaye shi ba za mu bari wani abu ya same shi ba yadda ka ba mu shi haka za mu dawo maka da shi na قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين قال سي باب الناس يسي هل آمنكم عليه ينزقنا قلن halin kasancewa ta idan na amince muku a kansa na ba shi bai zama illa kama amintukum ala akhihi min qabl irin yadda na amince muku akan dan uwansa ba kuka kalamance da kuka lallaba na ba ku shi karshe kuka je kuka cutar da shi menene bambanci tsakanin yadda da ku a yanzu da bambanci da kuma tsakanin yadda da ne da ku kafin yanzu game da akan ɗan uwansa yasu تسألونني yi أرسله معكم وقد فرطتم su يوسف لما أرسلته A أترون الفرق بين baina ridaya al'ana wa baina ridaya min qabl kuna ganin akwai bambanci hal amanukum alayhi illa kama amintukum ala akhihi min qabl yanzu yadda da zan yi da ku ba irin yadda da ne da ku wancan karan bane da shi kuma a zo a cutar da shi wallahu to amma Allah madaukakin sarki shine mafi alkhairin mai bada kariya da kiyayewa ga shi wannan dan uwana wannan a kira'ar jumhur kenan Allahu khairun hafiza amma a kira'ar hamza da kisa'i da kuma hafs an asi akwai wannan ita ce kira'ar hamza da kisa'i da hafs an asi wallahu khairun hafiza fallahu khairun hafiza amma kira'ar jumhur kuma fallahu khairun hifza wa huwa arhamur rahimin hibban ɗin mazarin ne mansubun ala tamyiz wallahu khairu to koma a wani yanayi ne dai Allah shi ya fi komai hibzan ba da tsaro da kariya ko kuma wallahu khairun hafizan Allah shine mafi alkhairi a matsayinsa na wanda yake ba da tsaro kuma ina roƙon sa ya ba waɗannan nawa tsaro don ba zai yi a zauna a gida babu abinci ba kuma gashi kun ce in kun tafi ba za a ba ku abinci ba in ba ku tafi da shi ba wa a samun rahimin kuma Allah shi ne mafi tausayin mafi tausayi mafi jin masu jin kai na san zai tausaya wa raunina da girma na da shekaruna da ƙaunar da nake yi wa ɗana idan na rasa shi wanda a ciki a kamar akwai ɗan nuni kan abin da yake tsoro din yana da yakinin zai zo ya faru da haka tun anan ya fara kai kukansa zuwa ga Allah saboda bai tanyar da zai yi ba نعم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير kada a manta annabi su ya sa an mai musu da kudin su a cikin buhunan su walam ma fatahu mata'ahum lokacin da suka buɗe kayan nasu da suka je suka siyo a wajen annabi Yusuf kowa ya buɗe kudin wajahu bi da'atuhum sai suka tarda hajar da suka bayar a matsayin kuɗi wanda da ita za su yi da da yin kawo musu da ita za mu ga mahaifin su irin alkhairin annabi yusuf to an ce laisa alkhabaru kal mu'ayana gani ya kori sai suka ce da suka buɗe suka ga bida'at tasu an dawo su da sai ya abana ma nazri ya mahaifinmu to kuma me muke baka abinda mara muka kuma ja tarara sai ga hadri ai ma za nuridu wara a zali ma sai ta zama istifaniya wannan shine kusan tafsirin da da yawa daga cikin malaman tafsiri suka karkata zuwa gare shi wanda daga cikin su akwai kabirul mufassirin al-imam al-hafiz abu ja'far ibn jarir al Allah ya kansa da rahama yake cewa ya ƙulu ta'ala ذكره ولما فتح ikhwatu يوسف متاعهم الذي حملوه من مصر عند يوسف وجدوا بضاعتهم وذلك الثمن وذلك ثمن الطعام الذي اكتالوه له ردت إليه قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا يعني أنهم قالوا لأبيهم ماذا نبغي هذه بداءتنا ردت إلينا تطيبا منهم لنفسه بما صنع بهم في رد بضاعتهم إليهم لكتا وإذا وجه الكلام إلى هذا المعنى كانت ما استفهاما idan muka fassara zancen a wannan fassara da na yi muku irin fassara da na fassara to zai zama ma nan tambaya ce fi mawdu'i na sabin bi qawlihi nabghi ai nabghi ma me kuma ya rage muke nema hadi ba za na ruddat ilaina ga ƙarshen ma hujja dai karu wallahi ga ka ga kuɗin mu ma da muka bayar an sake dawo mana da su ya ka tabbatar da cewa wannan sarki sarki ne mai adalci mai mutunci mai karamci da tausayi in ka ba mu nan ba abin da zai faru wani a wani miru kaga kuɗin shi kenan sai mu sauka mu je mu sewa iyalanmu abinci min ƙaulika mara ya miru idan ya ciyar da iyalansa ai na tsulubu li ahlina ta'ama almayu shine abinci ke fa nashtarihi sai mu sai musu abinci akan ce mara fulanun ahlahu yamiruhum mayran idan ya kawo musu abinci fa huwa ma'irun wanda ya tafi neman abinci kenan kamar yadda yake cewa sa'adtuka ma'iran fama kasta haulan mata ya ake riya su kamar na man ta rizu ba'adtuka ma'iran na aike ka kaje ka nemo abinci fama kasta haulan sai ka zauna tsawon shekara daya wani niru mu siya wa iyalanmu abinci da wannan kuɗin salin alim wani hafazu a kana kuma domin mu ƙara ɗaukar ɗawainiyar ɗan uwanmu mu ba shi tsaro da kariya zalika kai wa namiru ahlana wa nahfazu akana mu sake ba wa dan mu kariya wa nazadu la ba'iri sannan kuma kaga idan ka hada mu da dan naka dan uwan mu mu go mu tara ne mu goma ne shi na sha ɗaya. sai mu ƙara samun wato laftun kaya na razumi daya kaga in da a madadin mu je mu zo maka da gudu da goma da kaya yanzu ka haɗa mu da ɗan ta tsara mana ɗaya ya zama goma sha ɗaya نزداد سيل بعير أي نزداد حمل بعير لأخينا يتي تذكة kaga hakan ya zama wato wani abu ne mai سوئي wannan zalika din kailu ba'irin din da za su ƙara wa nazdadu kayla ba'ir to zalika ay kaylu ba'irin al-muzat innahu kaylun yasirun ala hadha ar-rajul alladhi na'tihi abu ne mai sauki ko da kuɗin mutum goma muka je da shi tunda har ya iya dawo mana da kuɗaɗen to don ya ƙara mana na mutum ɗaya ma ai abu ne mai sauki a wajensa zalika kailun yasir ya ƙara mana awar raƙumi ɗaya abu ne mai sauki a wajensa tunda har ya iya dawo mana da kuɗaɗen mu na'am قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما ولو موثقهم قال الله على ما نقول وكيل قال في النبي يقول يسيرت لن أرسله معكم tabbas ba zan ba ku shi ba ba zan ai ba zan hada ku da shi ku Allah har sai kun yi min rantsuwa da Allah ai hatta tutuni tutuni yaminan wa ahdan min Allah rantsuwar nan shine la ta'tunnani bihi lallai in kun gama larurar ku a wannan gari za ku dawo min da ɗana ba za ku yi min irin abin da kuka yi min akan ɗan uwan sai amma na san akwai yanayin larura ta rayuwa da kaddara illa an yi hafa biku to sai dai fa idan an zo muku ta gaba ta dama ta hagu ta gaba ta baya ta hagu ta dama an kewaye ku akan dole sai an kwata ɗan tunda ah, la'alla ko an masa wahayi ko kuma ya yi firasar cewa zai yi kuma a wannan karan ba sakacinsu ba ne ba za a fi ƙarfin su hukuma ce za ta shiga cikin al'amarin to in hukuma ta zo kuma ita hukuma ce rarrashi ba yadda za ka yi to illa an yi hafa bikum sai dai idan ba su yadda za ku yi kun yi iyayenku amma sai aka zo aka kama aka kama ɗan aka fi ƙarfin ku da haka lafazin yi hafa jikin dinnan sai dai an fi ƙarfin ku ba yadda za ku illa an yi hafa jikin falan ma a tsoro mafi to shi kenan sai suka ce sun rantse kan lallai za su zo da annabi kuma suka yi irin rantsuwar da yake bukata to da suka yi wannan rantsuwar falan ma a tsoro mafi lokacin da suka yi masa rantsuwa kala sai annabi ya ya ce Allahu alama na naqulu wakil Allah ya isa zama shaida akan abin da muke muka faɗa saboda ka san idan kuka yi MOU idan za ku kulla wata hulɗa tsakaninka da masu hulɗar akwai subject mata abin da ake kira subject mata shine abin da za ku kulla hulɗar akan akwai condition sharuɗan ita wannan hulɗar cewa to kaza to kaza to kaza kuma a kaza a kaza a kaza to kuma sai a yi signing agreement wajen signing agreement dole zai zama akwai wani wani wani abin nan wani wani masanin doka a wuri ko kuma ku ku yi signing sannan ku kai kotu a counter signing ya zama dai an yi binding din wannan wannan wannan MOU din wannan yarjejeniyar to in an yi binding an tabbatar da ita ta zama cikakkiyar yarjejeniya wai don gudun kada wani ya zo ya saba a kan wannan abun to yanzu babu waɗanda za su zama sun sa ido a kan wannan abun sai a filin zuwa ga babbar kotu shine kotun Allah yace wallahu ala ma naqulu wa tabi'an subject matter din shine za a dawo da wannan da la'alla sunansa bunyamin idan an gama dukkan abin da aka ji ba za a bashi ya tozarta ba sun rantse akan za a yi haka shi ma kuma ya ce ba zai ba su ba sai sun rantse shi kuma yanzu ya saka musu shi shi ya riga ya gama cika kwandishin ɗinsa yana jira shi kuma a cika masa nasa to waye zai zama shaida sai sai Allah ne zai zama shaida an an ce da ubangiji wakili amma abin da ake nufi shine shaida fa'ilun ne bi ma'ana maf'ulun ai maf'ulun ilayhi al-umur gaba ɗaya mun jingina al'amarin mu zuwa gare shi shi Allah shi kuma Allah yana sane zai mana hukunci na wa qala ya bani ana tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin na'am وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون فإذا قال النبي يعقوب يا باب شيئا لما سنها تسوق وما شاء كيف ينزل تفتح wa sai annabi yaqub yace yana mai kwana da su la dukuru min babin wa'idin idan za ku shiga garin Misiran, to kada ku shiga ta kofa daya wadkhulu min abwabin mutafarrika ku shiga ta kofofin gari daban-daban al ana nufin mashigar garin kenan jam'i ne na bab wal muradu bihi babul madina da kuma garin misran tana da ƙofofi daban-daban wanda shi kuma annabi yaqubu ya sani sai ce to wadkhulu min abwabin mutafarriqa abinda isa ya faɗa haka kamar yadda mafi yawan malaman tasiri suka faɗa fakar dinin razi ce kusan duka malaman tafsiri mafi yawan sun tafi akan haka yana jin tsoron kada a gan su a ce oh duka ƴaƴan mutum ɗaya ne a yi musu kan ya kafa alaihim min al'ayn yana jin tsoron kambun baka kar ma yi musu zai su kama su kenan in tun da hausa ne haka za su ce ko kada a yi musu kambun baka haka abdullahi dan abbas da muhammad ibn ka'ab al-qurazi da mujahid da abdullahi da katada kamar da ibn jarir ya kawo su a cikin tafsirinsa da asanidinsa ya zuwa gare su haka imam al-qurtubi Allah ya tsanta da rama yake cewa khafa alaihim al-aina li kaunihim ahada ashara rajulan li rajulin wa'idin wa kanu ahla jamalin wa kamalin wa basba gashi ba alaman matsin rayuwa a tare da su ga su da nutsuwa ga su da kyau kuma mutum goma sha ɗaya 'ya'yan mutum ɗaya wannan da zara an gansu za a fara sa oh ji ba su ƴaƴan mutum ne ji ba su kyawawa ji ba su alamu su ba ba yunwa a tare da su to wannan kadai ya isa kuma ya zama masu matsala a rayuwa da ka a cikin wannan akwai nuni zuwa ga mutum ya dinga taka tsantsan a rayuwarsa kar ka zo ka ce ai kai baka da damuwa ba lallai ya zama mutumin ne makiyinka ba amma ainihin da zai maka makiyinka inda zai iya cutar da kai ibn ashur a cikin nan at-tahrir wa sanu yake cewa wa inna ma nahahum an yadkhuluha min babin wahidin khashyata an yastar'a adaduhum absar ahli al-madinati wa qurratiha wa izya'uhum wa azya'uhum azya'ul ghuraba an ahli al-madina shi abin da ya kara shine gashi kuma su daga sham suke kuma sun tsallako sun zo misira yanayin kayan su daban da irin kayan mutanen misira to a ga kayan su ba sun sha bamban amma yanzu dan sudan ne ya je saudiya duka jallabiya suke sa amma ga jallabiyar sudan tana da manya-manyan hannaye da kuma manyan da babban wuya haka da kaga dan sudan zaka gane shi kana hango shi zaka ce wannan wannan sudani ko kuma dan Oman ya shigo Saudiya za ga yayi daurin shi dan kwalin da yake sa raunin da yake sa yana yi masa kamar dan kwali yana nade shi shi kamar irin na 'yan yawan shi kuma ɗan saudiya ba ga ya fashe yake kawai yawa kai suka nade shi kamar buzu ne ya shigo cikin hausawa ko fulatani ya shigo cikin hausawa ko hausa ya shiga cikin bare-bari ko buzaye ko fulani la'alla idan wajen duka masu irin wannan shiga sai da an gan shi za a gane shi idan fatar su ta zama ɗaya kenan to saboda aziya uku. aziyaqul ghuraba an ahli al-madina shi yasa shari'a ta karhanta sanya libasu shuhura kayan da za ta zama kayi fice da su kai kadai a cikin jama'a makaruni ne ba a so saboda ko ba komai ma za a iya ganin ka a tanka maka kayan dan amfanin kanka yasa sai ka yi kokari ka dace da yanayin shigar mutanen gari musamman kun a garin kake in ko ba a garin kake ba ba laifi bane in ka shiga da irin kayan garin ka shi yasa wasu kasashen ma suke saka ka'ida da doka akwai abubuwa rasmiyan da ba za ka yi su ba dole sai da irin kayan da aka saba yi kamar yanzu a irin su saudiya ba za ka yi musu hudu ba da kayan ka irin na garin ku ba ko da an rasa liman a masallacin kai kuma ka kowa ɗaya larabci to in dai da kaya misali sai ka zo da babbar riga da komai sai dai a hakura da ba, amma dai ba ka ba ka mutu bari da babbar riga ya ka zo mutu da kima da mutuncin bari mu kuma yanzu da za ka zo haka kawai ko da ke mu yan izala muna yi daga mutum ya hau bari da jallabiyar ta ba ruwarsa amma da a kasar hausa ba za ka yi ba za ka yi su sai ka samu babbar riga ka rika sanda ka yi rawani shine min bai ke kama yanzu musamman matasan limamai ga mutum ya karya hularsa har hanci kuma inda doguwar rigarsa kawai ya hau kan mimbar Allah ya kara bala abdulwahab lafiya mu a kano in har zai zo masallaci ba kai ta kana liman ka zo masa har ko wanne sai ya cire babban riga ya ba kuma wannan yana da kyau gaskiya saboda a kiyaye kima da darajar mimbar to abinda ibnu ashur ya faɗa kenan an yujisu minhum khifatan min tajassusin aw sariqa kada je a yi musu sata ko a musu leƙen asiri wani lokacin in aganka da yanayi na bakunta to a lokacin makiyan kama ya zo kusa da kai ka zaci cewa masoyanka ne kamar yadda zuhari ya faɗa wa man yaktari ya asif aduwan sadiqahu wa man la yukarrim nafsahu la yukarrim in ka nuna kai bako ne to kuma yanzu nan za su ga 'yan kwanta-kwanta za su zo su rafe ka wata kira sai su cutar da ni shi yasa an ka shiga gari ka yi kokari ka saje da yanayin mutanen gari kuma wannan watsi ne har yanzu haka ake yi har yanzu haka ake yi fa yakuna zalika barran lahum wa ha'ilan duna sur'ati wusulihim ila yusuf alayhi salam to kaga a zo ma ana ta yi musu cikin tsaya a zuwa check a tsaye da su a ce musu bincike bincike wannan zai iya sawa ma kafin a gama caje su a gama cakin din su ma sun makara musu zuwa wajen annabi yusuf alaihi salam ba wa duna qada'i hajati sai zama bukatar su bata gama biya ba ma kana shanu iqamati al-hurrat wal an takuna ala abwabil madina tunda dama an saba yawanci 'yan vigilante 'yan ƙato da gora 'yan safai da 'yan banga da kuma sojoji da 'yan sanda da kuma eh, jami'ai na sufuri immigration eh, da kuma jami'an hana fasafauri custom kenan da jami'an farin kaya hss kenan dukkan su a bakin kofa suke tsayawa gani to idan kuma suka tahori da yawa za a tsaye da su a ta bincike bincike to da yake haka ne اقتصر على تعذيرهم من الدخول من باب واحد دون أن يؤذرهم من المشي في سكة واحدة من سكك المدينة ai idan sun shiga ya yadda su haɗu kuma su yi tafiya tare a cikin garin saboda idan a cikin garin ne ba a cika gamuwa da jami'an tsaro masu tsayawa su tsaye da kai watakila su ɓata maka lokaci ba baka ji ba baka gani ba shi yasa bai ce musu haka ba wa wasiqa bi annahum arifuna bi madina falam yakhsha dalalahum fiha da haka yana da aminci akan cewa sun san hanya a cikin gari dan haka baya jin tsoron wai za su bace wannan shine abin da malaman tafsiri suka faɗa na hikimar da ta sai sai su la tadkhulu min babin wahidin wa tadkhulu min abwabin mutafarriqa to amma sai ya nuna musu cewa wannan abin da ya hana su kuma ba shi ne zai hana wani abu ya faru a kan tsibon Allah ya ga dama wa ma ughni ankum wa ma ughni ankum min Allah min shay'in wannan kandagarkin da nayi muku ba zai komai da kaddara Allah ba akan ku ba zan iya wadata muku komai ba idan kaddara Allah ta tashi sauka akan ku sai dai ina fatan kar ta sauka inil hukumu illa lillah wato shi hukunci na al'amura da faruwarsu duka ana tattara shi a mayarwa da Allah ne mu kawai muna ɗaukar sababi ne kuma nayi yi iyana wani ɗaukar sababin fata na alƙari alaihi tawakkaltu na dogara ga Allah na yi muku addu'a kuma na ba ku shawara wa alaihi fa da tawakkalul mutawakkilun kuma duk wani ma wani yake zai dogara zai yi dogaro bayan ya riko da asbab to ya dogara ga Allah in ba haka ba kuma zai ga fatar ransa ka bi tafarkin Allah kai maganin wayo Allah idan baka bi Allah ba da kuma za ka zo ka ce wayo Allah na ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا عادة إلا عادة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم lokacin da 'ya'yan annabi a din suka shiga misira irin yadda baban ya umarce su suka shiga ta kofofi daban-daban ma kana yughni an min allahi min shaikin wannan ba ne ya wadatar da su gabaran faruwar wani abu a kansu ba أي ما كان ينفعهم دخولهم في تلك الصيغة شيئا مما قضاه الله عليه جاء من الله يقدر ما يزر تبوتكم الشيء يفعل إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها kawai dai abin da ya faru shine wata bukata sai a cikin zuciyar annabi yaqub ya biya wannan bukatar ta hanyar yi musu nasiha bai koye musu nasihar komai ba don zuciyarsa ta nutsu ya tabbatar da cewa ya sauke nauyinsa don wani lokacin in kayan ya faɗa abu kuma baka faɗa ba abu ya zo ya faru sai ka zo kana da ka sani da ka ce to shi annabi yusuf dai ya gaya musu wannan abin da annabi yaqub ya gaya musu kuma wannan abin da annabi yaqub ya gaya musu wata bukata ce a zuciyarsa da ya gaya musu a matsayin hanya ta ɗaukar a ah, ibn hazm Allah ya ji kansa da rahama kamar yadda yake cewa alfisal fil wal ahwa'i wan nihal nasa yake cewa yaqubu alaihi salam amarahum an yadkhulu min abwabin mutafarriqan ishfaqan alaihi abinda yasa annabi ya ce musu shiga ta kofofi da yawa tausaya musu yake yi Imamin min isabatil aini kamar yadda muka faɗa saboda ayin kabbun baka wa imma min ta'arrudi aduwwin aw mustaribin bi ijma'ihim ko dai saboda makiya kan su zo musu kamar barayi da 'yan damfara ko wa'in so inda za su gan su reras sai su samu shakka a cikin tahowarsu wanda kuma wannan duk wanda yake barin kasarsa ya shiga wata kasa ya saba ganin haka yanzu haka kawai ku taho kuna daga najeriya za ku shiga nijar in mota ɗaya ce kuka taho wata watakila ɗan binciken da za a muku baya amma a zan ku convoy na motoci goma a lokacin nan watakila za a ce ku jira an ku na mu fara duba mu yanzu ko Saudiyya ne suka zo sai kawai sai ka sauka a jirgi kai kadai ne ɗan dan najeriya sai ga binciken ba shi yawa amma aka sauke ku 'yan najeriya ko to a lokacin jami'an tsaro wasu ƙa'idojin ma sai in an taru da yawa ake ɗabbaka su sai ka ga wani shi kadai ne ya taho da wani ɗan goransa da wani ɗan namijin goro da wasu 'yan magunguna na mira ko kuma maganin kuzarin jiki ko wani abu sai a kyale shi ya mutu amma idan ku taho ku da yawa sai ce duk mai gora ya ajiye ko guda ɗaya ba za a baka ka fice da shi wannan yawanci ɗabi'a haka take to ko ana jin tsoron kar a gamsu da yawa kuma a yi shakka aw bi ba'd ma yakhawifuhu alayhi wa huwa alayhi salam mu'tarifun anna fi'lahu dhalika wa amrahu iyyahum bima amarahum bihi min zalika la yughni anhum min Allah wata ko akwai wani abin da ba a gano shi ba shi annabi yaqub din yace yace yasa ya gaya musu wannan shawara to amma duk da haka ya san ba zai wadatar da su komai ba akan kaddara in ta tashi zuwa walakin lamma kanat tabi'atul bashar jariyatan fi yaqub alayhi amma tunda shi ma annabi yaqub ko da dai annabi ne amma dai dan adam ne وفي سائر الأنبياء عليه السلام حاكيا عن الرسل أنهم إنهم إلا بشر مثلكم kamar yadda Allah ya hakaito ya ce bari annabawa ma suna cewa mu ma mutane ne irin ku Hamala hamalahum zalika ba'dun nazari al-mukhaffaf li hajati an-nafs wa nizaiha wa tawqiya ila salamati man yuhib wa in kana zalika la yuzni shay'a saka ce to ai annabi ne wataƙila kawai annabi ma da da kawai daga gida kawai ya musu wata addu'a ta naɗe ƙasa kawai ta shiga a'a ya san da wannan din amma hatta su ma annabawa irin abubuwa na rayuwa da ruwan rayuwa ta yi wa Allah maɗaukacin sarki ya kaddara su faru a kan su domin ka gane cewa abin ya faru ya ya kamata mutum yi domin su annaba in suka tashi yadda suke mu'amalantar kaddara da jarabawa irin yadda Allah yake so kuma shi ma da yake dan adam ne akwai abubuwan da yake jin tsoro baya san su faru kuma in yi tsoro zai dau mataki irin na dan adam ko da wahayi bai zo ba to wannan matakin da ya dauka hajatan sai filin yaquba qaraha to daga nan kuma wannan ma yanzu ya zama karin magana da zara abu ya faru sai a ce eh ai ai na ga akwai hajatan filin yaquba qaraha ko a ce ko ai yayi haka ne li hajatan li hajatan filin yaquba jara majaran masar ya zama kamar karin magana ma'anayensa wa inna hu lazu ilmin lalle annabi yaqub Allah ya bashi tarin ilimi ya sanar da shi ilimi wannan sana'un ne ala yaqub alaihi salam bil ilmi wa tadbir وأن ما أتداه من النسك لهم هو من العلم الذي آتاه الله وأن النسيحة دي مسيرة تسجل من الله من أوكسو سركية باشا وهو من علم النبوة ومن أتسجل من أن نبدأ walakin na aksarar nasi la ya alamuna daidai da yawa daga cikin mutane la alamuna ma ya biyu na ya alaihi salam ba su san abin da annabi ya yaqub ya sani ba shi sa wani ma kawai in ya tashi ba shi da wata hattara da lura akan abin da ya shafi 'ya'yansa sai kawai ya mamanta biran ba su matakai na tsaro irin na ɗaukar riko da sababi sai kawai ya jingina abin zuwa ga watakila ai tun da shi mutumin kirki ne Allah zai tsare musu na'am ma dakhulu ala يوسف آوى ilayhi akha qala in ana akhuka fala tabta'is bima kanu يعملون walamma dakhalu ala yusuf lokacin da suka shiga wajen annabi yusuf awa ilayhi akahu sai janyo dan sa zuwa gare shi sai ya gana da shi wa kala ya ce inni ana akuka ka ta ji labarin dan uwanka yusuf da ya bata yace ce to ni ne dan uwanka yusuf saboda ka hankalinka ya kwanta za wani abu amma ina so ka shiru kakka bari su gane inni ana akuka ni ne dan uwanka yusuf فلا tabtadi بما كانوا يعملون duk abin da zaka ga sun yi na kuka da raki da shiga tashin hankali in na rike ka karka ji haushi karka da karka shiga cikin tashin hankali akwai abin da nake so ya faru na da bi فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل afi na جعل السقاد في رحل أخيه ثم أذن مؤذن ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون فلما جهزهم بجهازهم lokacin da annabi yusuf alaihi salam ya gama sawa aka auna musu awon abincin da suke bukata a wata kara mun faɗi ne ake nufi da jihad to bayan an gama awon gaba ɗaya to wannan kuma samfurin hikimar da aka yi musu ba irin ta farko ba ja'ala ja'alat siqayata to sai annabi yusuf ya sa aka ɗauko wannan katon kwanan da ake yin aure sai aka sanya shi fi rahli akhihi a cikin kayan da za a ɗora a kan raƙumin ɗan nan nasa bayan nan sai aka sallame su suka tafi an yi sayanin an gama komai an mai da fayil ɗinsu su kuma sun kama hanya za su koma gida a lokacin nan sai aka tura 'yan sako su koma su dawo da su to ɗan sakon yana zuwa an da su a checkpoint sun ma'azzana mu'azzinun sannan sai mai shela ya shela ya ce ayyatu hali ya ku wa'annan masu kaɗan karafka fatake masu raƙuma inna kum la sarifuna ana tuhuma ku cewa ku ƙarayi nan take ku sai shi ke kenan aiki sai ya dawo baya hmm. aiki ya lalata ai inna kum la sarifuna to ka san wai ba haushe yace kururuwar jajibe ba ta ta da hankalin jaji. su dai sun san ba fata suka zo yi ba kuma ba su yi fata ba ba su da wata damuwa da haka sai suka tsaya da a ce barayi ne ko akwai matsala to za ka ga sun fara wani duba-duba suna kokarin yaya za a yi ana mutu ne Allah ya ce قالوا وقبلوا عليهم ماذا تفقدون sai suka faɗa wa aqbalu alaihim kai sai suka taho wurin ma masu tuhumar tasu ƙarar shi barawo ai baya baya yake ta amma su wa aqbalu alaihim sai suka ma taho inda suke sai suka ce ma za me kuka nema kuka rasa da har kuke ce mana ɓarayi na'am قالوا نفذ صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير ولمن جاء به حمل بعير وعن به زعيم قالوا كثير نفقد صواع الملك من مقانا أو نسركي من don haka lalle sace shi aka yi waliman za a jiki kuma a cikin ku wanda ya kawo mana kwanan nan mun yi masa alkawari za mu ba shi simlu ba'irin za mu kara masa lodi shimili na raƙumi guda ya zama nasa tukwicin ya kawo mana wannan kwanon. shi wanda aka turo din wanda ya faɗi wannan sanarwa sai sai wa jihi za'in. ni zan tabbatar da cewa wannan abun wannan himlu ba'ir din an bawa wanda ya kawo mana wannan kwana wannan a cikin musulunci shi ake cewa ja'ala abin da ake nufi da ja'ala ne ka nemi a zo maka da wani abu domin zaburarwa da kwaɗaitarwa sai ka saka wani abu na kyauta ta musamman ga waɗanda suka zo maka da wannan abu wannan ba ta ba ce ya sha bambam da tata ita tata shine a tara mutane a tsora musu wani aiki ko wani nauyi na wasa ko na jiddiya sai a ce kuma kowa ya kawo wani abu abin da aka tara sai a ce wanda ya ci shi za a bawa wannan ya zama tata ke ana yi tsakanin mutane biyu ko sama da haka amma ita kuma ja'ala shine kai da kanka zaka sanya wannan abun domin ka zaburar da su waɗanda ka sanya waɗandan su zo maka da wani abu wannan kuma ya halatta asalinsa kuma shine wannan aya wani man ja'a bi hindu ba'irin wanda duk ya zo mana da shi za mu ba shi raƙumi ɗaya haɗe da kayansa wa ana bihi za'im kuma ni ne zan ba da garantin cewa lalle lalle wannan abin an ji an kawo shi na قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين ويل sai suka mai da hankali akan abin da ya fi muhimmanci mu yanzu ba maganar wai mu kawo muku kwano na sarki ba domin mu ba mu zo don wato don aikin neman waɗanda suka yi tata ko mu ba barayi ba ne kalu sai suka ce tallahi laqad alimtu mun rantse da Allah kun kwana da sanin cewa ma jina li da fil ba mu zo don mu ɓanna a bankasa ba wanda sata kuma tana ɗaya daga cikin ɓanna a bankasa kuma watakila wani yakan zo domin wata ɓannan ya game da abin sata ya yi mu ba wannan ne ya kawo mu ba wa ma kunna sariki kuma mu ba mu taɓa kasancewa ɓarayi na قال فما جزاء قالوا فما جزاؤه إن كنتم صادقين قالوا سوى jami'an suka ce to da za uku menene sakamakon shi wanda ya saci kayan in kuntum kadibina in dai kun kasance qalu fa ma jazaa'uhu in kuntum kadibi qalu suka ce fa ma jazaa'uhu me sakamakon shi wannan barawa wanda za a samu kayan a cikin a cikin kayansa wanda za a samu banin a cikin kayansa in kazi kadibina in kun kasance abin da kuka faɗa ba daidai bane na cewa ba ku zo sata ba kuma an sami sata a cikin na qalu fi rahlihi fa huwa فهو kadhalika najzi نجزي الظالمين yan uwa annabi suka ce to hukubar sakamakon da za a yi wa wanda aka kama shi da laifin ɗaukar wannan kayan to wanda aka kama shi da shi fa huwa jaza'u qalu jaza'uhu man wujida fi ra'ali wanda aka same shi a cikin kayan sa fa huwa jaza'uhu to a rike shi shikenan shine sakamakon aikin da ya aikata ai huwa nafsuhu rafiqan li sahibi suwa كذلك نجد الظالمين mu dama haka muke yi a garinmu a irin tsarinmu criminal law tanadin da yake cikinsa shine idan aka kama mutum da irin wannan yanayi to shine sai a danka shi a hannun wanda yawa abu ya zama nasa kaga wannan ya faɗa irin a wannan ya faɗa irin irin tsarin su kenan na doka legal system din su kenan wanda kuma bayan an saukar da doka dunkulalliya wacce take ɗauke da hukunci wanda zai tsora mutane akan wadabe na gaskiya akan al'amura da suka shafi civil cases da kuma criminal cases kuma wani lokacin process din na ɗabbaka civil cases din da criminal da cases kuma yakan dace da yanayin a arab na mutane shi yasa ko mu a nan Najeriya kaga muna da kundin mu na shari'ar musulunci wanda da shi muke aiki alkitabu wa sunna to kuma har yanzu a bisa irin tsarin fassarar da mazhabar malikiya take tafiya a kai a matsaloli na sabani to kuma shi ma ba zai yi a bar shi a buɗe ba dole sai an samar da tsari wanda zai dinga administrating din wa'annan dokokin ya dinga kallo ƙur'anin ya kalli sunnar ya kalli kuma tsarin mazhabar a ta lo na bature kaga bature da zai tafi ya ban mana munan muna da muna da abinnan muna da muna da penal court a tsari na criminal law kudancin Najeriya kuma suna da criminal court to amma kaga penal court da criminal court ba za su isa wajen yanke hukunci akan al'amura na dokoki ba dole sai ana ta samar da wa'yansu tanade-tanade gwamnatin tarayya tana da asiya administrative of criminal justice act sannan kuma jihohi ma suna da nasu kowace jiha sai kuma ta yi domesticating a bisa tsarinta na yadda za ta gudanar da abin wani lokacin hatta tasirin laifin ma shi kansa akan iya samun bambanci yanzu bambanci tsakanin criminal court da penal court a ƙabiya ta sata kaga a criminal court sata kala uku ce amma a criminal court a criminal kuma sata kala ɗaya ce to kuma provision din ne watakila kuma sai ya zama yayi daidai to shi yasa za ka kowace al'umma wani lokacin ko da dokar ta yi daidai amma process na wajen gano dokar gano laifin ko kuma wajen hukunta mai laifin sai ya iya samun bambanci shi yasa su ma'anar suka ce mu man wujida fi rahlihi fa huwa jazaohu kazalika najzul zalimin mu a tsarin dokan mu ta garin mu haka ake yi wannan shine a procedure din da muke bi tsarin da muke bi wajen tabbatar da hukunci da kuma zartar da shi akan wanda فبدا بأويتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجا ثم استخرجا من وعاء أخيه كذلك كرنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء نعم. وفوق كل ذي علم عليم شو يبدو أبقى ما تتونا وتكانن bangaren kotu da kuma bangaren waɗanda ake tuhuma yanzu kamar a kotu kake akwai complainant akwai defendant ga kuma laifi da ake tuhuma kuma riga an gabatar da wanda ake zargi an gabatar da shi a gaban kotu kuma an karanta masa an karanta masa laifinsa kuma an yi abin da ya kira police a abin a procedure na na tsarin gabatar da ƙara kuma an ba su dama sun faɗi abin da yake ransu wanda kuma a tsari na doka kowa yana da 'yancin a faɗa masa laifinsa kuma a ba shi dama shi ma ya faɗa right to a hearing wannan a rule of law kenan yanzu sun zo sun faɗa sun ce ka za sun ce ka za sun ce ka sun yi proposal ɗin hukunci duk da cewa akwai bambanci tsakanin hukuncin da ake yi a sha da hukuncin da ake a kamar yadda za mu gani yanzu za a zo judgment ko kuma kafin judgment din za a zo examination za a cross examination da za a fara jarraba hujjoji da za a fara bibiya to shine sai aka fara bincike fabada abi awiyatihim sai aka fara da buhunhunan su su yan uwa saboda kada a tafi kwaf ɗaya a tafi inda ake zuwa shi nan kabiyar ta ƙare sai aka yi hila aka fara ta yadda dai hankalinsu zai ta kwanciya zai ta kwanciya daga baya kuma sai kawai kasance su ga abin ya bayyana a wajen dan uwansu wuya wi'a'i akhihi sai ya fara da binciken kayan su kafin ya tafi kayan yan uwar nasa ta yi shi Yusuf din ne da kansa har ya zo wurin ko kuma kamar yadda sarki zai ce mun gina gada kaza na je na gina gada kaza amma ba shi yake ba ma'aikatan sa dai wasu kila commissioner work ne ya zo ya aikin ya komai amma dai sai da gwamna ya ba shi dama sun kare da hada karshe sai ya ɗauko wannan kwari in ya yi asiri a cikin kayan ɗan uwarsa ko kuma dama kafin nan an riga an shimfiɗa tsarin da za a yi to kuma Allah ya shirya hakan ne don su faɗi irin hukuncin da ake yi a garinsu da ya zama sun yi satin president sun riga sun kawo wani abu wanda a kansa za a yi dama an taɓa yin irinsa domin aka hukunci zuwa ta misira ba za a ɗauke shi a riƙe shi ba ya Allah ya ce ka zalika yusuf haka muka tsara wa annabi yusuf a da ba don haka ba da za a bi ta ka'idar lo na garin ma kana ya akuza a kafi dinin maliki da doka <coughs> ba shi da hurumin da zai tsau dan uwansa kawai dan yayi sata a irin constitution na sarkin misra amma kuma sai zama yanzu wannan international <coughs> case ne kuma a ɗauko dokar da ake yi a tangarin yanzu an zo an dora masa illa an yasha Allah sai dai da tsarin ubangiji subhanahu wata'ala ne ya sa aka kawo wannan tsarin kuma ya zama aka tafi a kan narfaru darajatin man nasha'u dama kuma muna ɗaukaka wanda muka so mu ɗora shi akan matsayi da matakai na daraja iri daban-daban wannan narfa'u darajatin kenan idan kai talwini akan darajatin ɗin wanda kuma wannan ita ce kira'ar ita ce ruwayar ita ce kira'ar Asim ibn Abdul Najud al-Kufi da kuma Hamza da Kisa'i da kala ita ce kira'ar Kufiyun narfa'u darajatin man nasha muna ɗaukaka waɗanda muka so mu tsora su akan matakai na daraja iri daban-daban sannan jumhur kuma sun karanta narfa'u darajati man nasha waɗanda muka ga dama muna ƙara promoting ɗinsu mu ɗaukaka darajojinsu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya gwada mana a tsarin annabi Yusuf sai ga shi yanzu da kansu ɗan uwan nasu sun zo sun kawo kansu kuma za su zo lokacin da ma sai sun nemi taimako da agajin annabi Yusuf don a irin abin da zai yi wa fawqa kulli zi ilmin alim sannan duk wani mai ilimi da ka sani to a saman sa akwai wani da ya ci shi ilimin sawafin ya san shi ko bai san shi ba ya kakka dinga kuri kana jin cewa ka fi kowa duk inda ka kai ga sanin ka akwai wanda ya fi ka sani kullun ladhi yad'i fil ilmi ma'rifatan alimta shay'an wa ghabat anka ashiyaku ka gaya wanda yake kuri yana cewa shi ya san komai to ku gaya masa fa akwai abin da ya sani akwai abin da wasu suka sani wanda bai sani ba ya san wasu abubuwa ne wasu ba su bai sani an ce wata rana wai abul ala'il ma'arri yana kuri yana cewa wa inni wa in kuntul akhira zamanu la'atin bima lam tastati'hu al-awa'il ni duk da cewa na zo a zamanin ƙarshe, amma in na so saboda ilimi zai iya kirkiro abin da na farko ma ba su iya kirkirowa aka ce wai sai wani yaro ya ji shi sai ce to dattijo ka kawo mana waɗansu hurufin hijabiya din ba can guda 28 sun baka zo mana da wasu sababbi yanzu muna da alifin bawa har zuwa ya'u yanzu ba aje shi kai kuma zo mana da wasu sababbi wa'anda ba wa'ancan ba fa buhutar da kafa wa fawqa kulli zai ilmin alim duk wani da mutum da ka sani yana da ilimi to a sabarsa akwai wani wanda ya fi shi ilimi wanda Allah subhanahu wata'ala ya sani na'am قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فعسى الله يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون tsalu sai suka ce in ya sirif saboda su ma sun yi mamaki suka ce in dai kwa da gaske satan yi fakar saraka akun lahu min qabl to dakin su ne suke da gadar sata ai ɗan uwanta ma ya taɓa yin sata kafin yanzu wai dan ai musu uzuri a ce su ba a bangaren su bane kokarin tun kuɗe wa kansu laifi to wannan faƙar saraka akun lahu min qabl suna komar da kissan ne zuwa kan annabi yusuf alaihi salam to malaman tafsiri sun yi sabani shin da gaske ne akwai wani laifi irin haka da ya taba tabbata wanda suka jingina wa annabi yusuf ko kuma shubha ce ko kuma asali abin bai faru ba wasu daga cikin malaman tafsiri sai kamar yadda shaukani ka a cikin fatul hadith eh, da kuma ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tamur cewa ƙoƙari suka yi don su samu ciniki abin da ya kira soft landing sauka lafiya ne sai suka ƙirƙiri wannan abu? amma kwata-kwata ba a taɓa yin wani tarihi ba a taɓa yin wani abu a tarihi mai kama da sata a cikin rayuwar annabi yusuf alaihi salam wannan ita ce shi ne ra'ayin wasu daga cikin a malaman tafsiri wasu kuma suka ce a'a da cewa wani isra'iliyat ne wai an taɓa wa annabi yusuf saukar wani abu ne a lokacin yana karami lokacin ma ba a gidansu yake ya karshe kuma sai Allah ya fitar da shi sai su kuma suke zingina wannan wannan shi zuwa ga wancan tsohon tarihin wanda ba gaskiya ba ne faqad taraka aqul min qabl amma dai magana ta farko ita ce ta fi dacewa da yanayin domin su samu su kubutar da kansu fa asarraha yusuf fi nafsihi sai annabi yusuf ya bar wannan maganar da suka faɗa a cikin zuciyarsa walam yubdi halahum bai wani bayyana musu ya ma nuna cewa ya ji zafin abin da suka yi masa ba tare da cewa abu ne da ya kamata ka yi kokari ka wanke kanka ƙala sai ce musu an tum sharrun makana ku dai mutane ne mafiya sharrin matsayi da mukami a wajen wanda kuke jingina wannan ma'ana in aka haɗa ku da wanda kuke jinginawa wannan laifin to ku ne a makami wanda yake mafi sharri domin ku kuka ne ku kashe shi shi ko bai taɓa yin sata ba amma sai gashi kuma kuna kokarin ku jefa ku jefe shi da wani abu bayan ku ne mafi sharrin yanayi fiye da shi wallahu a'lamu bima tasifun kuma Allah madaukakin sarki shine mafi sanin abin da kuka kasance kuna surantawa ko kuna sifantawa a cikin zuciyarku dangane da abin da ya shafi wannan karya da kuka yi wa annabi yusuf wadda bai ji ba bai gani ba lokaci ya zo ya cin mana muna karshen wannan aya ta amsar da annabi yusuf yake ba su aya ta saba'in da bakwai za mu taka birki a sai allah ya kai mu zuwa gobe in Allah ya kai mu da rai da lafiya sai mu tsora daga inda muka tsaya yanzu kuma me ya faru da fata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya a tsari akan sarar wanda ake cewa a yi akwai honorable mustafa abdullahi ɗan majalisar dokoki na jihar sokoto ya ba da taimako na gudunmawa ga marayu zuwa ga kwamiti naira dubu ɗari allah ya saka musu da sannan wani bawan Allah kuma shi ma da ba a faɗi sunanta ba ya ba da naira dubu uku wata mata ita ma ta ba da sadakar naira ɗari biyar Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ونعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا اللهم إنا نعوذ بك من اللهم إنا نعوذ بك من قول السوء وفعل السوء ومرد السوء برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن لزم سنة نبيك محمد صلى محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا ممن عظم حرمته اللهم اجعلنا ممن وافى زمرته اللهم اجعلنا ممن لم يخالف سبيله وسنته آمين. اللهم اجعلنا من المتمسكين بسنته آمين. ونعوذ بك من الانحراف عما جاء به آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم alaikum kai ka zama yi na ana abu